إلا ساعة ma'asiyati man asa alhamdulillah la yughni shukru man shakara yakfuru wa man kafara wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna 'anil 'alamin alhamdulillah la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna mana yau goma ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan biyar dubu da goma sha tara kalanda na Gregori don ci gaba da tafsirinmu a cikin alkur'ani mai girma muna turatu yunus yau insha Allah za mu tashi akan aya ta arba'in da biyar amma kamun haka akwai tambaya ɗaya a hannu wani yana cewa salafin ga tambaya na kamar haka da wani lokaci ne idan mutum yana azumi zai daga hannunsa ya roƙi Allah bukatarsa a tun ketowar alfijir alfijir za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah har zuwa lokacin da za ka yi buɗe baki a lokacin da ka yi buɗe baki za ka roƙi Allah bukatunka wannan a koda yaushe da zaran wato kana cikin azumin to za ka roƙi Allah ka yi addu'arka amma kun an karantar da mu musamman lokacin buɗe baki wanda duk ya roƙi Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai biya masa bukatansa idan ka zo kai addu'a da ake yi na fi ruwa ka sha ruwa ko ka abin nan abin da ya sawwaka to kan ka tashi kai sallah ko kuma galibi dai kan kai sallah ka dawo ka ci kai buɗe baki na gaskiyan ko to sai ka roƙi Allah bukatunka insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi addu'a mu Allah ya karba mana addu'o'in wannan tambaya ɗaya ne wanda yake sannan a dakata wannan tambaya ko karshe abinda za mu ya karshe akwai tambaya a hannu muka fara da shi to in ya cika awa ɗaya muka tsaya to za mu iya sauraren tambayoyi da zai iya zuwa da gobe an fi so a rubuta saboda ya samu ya shiga cikin rekodin da ake yi sai ka rike tambayar ka kamanta na yau za mu tashi a kan aya ta arba'in da biyar muna roƙon allah tabaraka wata ala, ya sanya mana albarka a ciki muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuranmu yau ma dai farfajiyar ma za a koma kuma Na amsai allah ya ce ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا illa sa'atan قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله تعالى يتي ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين Allah ya ce wa yau mai hashuruhum ranar da za a tara su kallan yalba kai ka ce ba su zauna ba illa sa'atan minan nahari ba ce wani lokaci sa'a daga cikin yini ya ta'arafu na hun sannan za su gane junansu kan hasira lazina kazzabu haqiqa allazina kazzabu bi liqa'illahi wa suka karyata haɗuwansu da Allah kan hasira haqiqa sun yi asara wa ma kanu ba su kasance ba mutadina wato shiryayyu a wannan aya wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan min ko minan nahar ashankibi yake cewa bayyana ta'ala fi hazihil ayatil karima Allah madaukaki ya bayyana a cikin wannan aya mai daraja annal kufara wato su kafirai idan aka tada su aka tara su ranar tashin alkiyama istaqallu muddatan mutsihim sai su karanta gurgudun zaman da suka yi fi dari duniya a cikin duniya hatta ka annaha kai ka ce gurgudun sa'a ɗaya inda mun a su. zaman da suka yi a duniya to idan aka tashe su ranar tashin alkiyama to sai su ga shekarun da suka yi a duniya kamar awa ɗaya wato suka yi ana ya ce wa bayyana hazal ma'ana Allah madaukaki sai bayyana mana wannan ma'ana fi mawadin ukhra a wasu wurare na daban a cikin Al'ƙur'ani mai girma ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce karanta mara fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fasbir kama sabara ulul azmi min wannan aya tana ƙara mana haske a cikin aya ta arba'in da biyar na cikin suratu yunus Allah da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wato kai hakuri kaman yadda ulul azmi ma'abuta wato himma ma'abuta himma min ar-rusul cikin manzanni to kai hakuri kaman yadda su suka yi hakuri ulul azmi wato guda biyar ne kamar yadda aka karantar ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba shine shugaba a cikin su annabi Musa na ciki annabi Isa alaihi salam yana ciki annabi Nuhu yana ciki ko to wayannan duka annabi Muhammad shugaban su ne sallallahu alaihi wasallam to Allah ya san abunda wayanda suka shude suka hadu da shi da ka shi ma zai iya haduwa da wannan sai Allah ya ce kai hakuri kamar yadda su suka yi hakuri kun ga kafirai da suke ta gaggawar ranar tashin alkiyama to da mu da wa'annan dan suna gaggawan a tada alkiyama yaushe za a kawo alkiyama yaushe za su yi kaza wannan karka damu da shi su waɗannan za su kasance in ma an tashe su ranar tashin alkiyama abinda za su gani ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar min nahar wato su za su gani ka annahu yawma yarawnaha kai ka ce ranan da za su ga alkiyaman za su ga ranan ga mayu aduna abinda aka musu alkawari kai ka ce ranan da za su ga abinda aka musu alkawari ranan tashin alkiyama to kai ka ce lam yalbasu illa sa'atan su a wurin su sai su ga kaman ba su zauna ba face awa daya kadai suka zauna na yini a cikin yini awa daya suke gani tsaban abinda za su ga ranar tashin alkiyama tashin hankali da musiba da fitintinu na ranar tashin alkiyama sai su gama duniya kashe ba su zauna ba Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace shin akwai waɗanda akwai masu hallaka in ba dai mutane waɗanda suka zama fasikai ba akwai wanda za su hallaka akwai wanda za a halakar da su in ba dai sun zama fasikai ba ai ma'ana ai bi ma'ana babu ma'ana fasiki wato kafiri su ne Allah tabaraka wa ta'ala zai halakar da su ba kenan za su ga kamar sa'a ɗaya mana awa ɗaya kaɗai wato suka zauna an gane haka Allah ta tabaraka wa ala ya sake cewa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana musaha yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana musaha hmm. fima anta min ha hmm. ila rabbika inma anta إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها daidai ne fi ma an ta min zikira ha ila rabbika muntaha ha sannan inna ma an ta mubiru wato za su da yas'aluna ka ani sa'ati ayyana musaha kafirai suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe alkiyama za ka tsaya an karantar da mu a hadisi lokacin da mala'ika jibrilu ya zo a sifar ɗan adam da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe alkiyama za ta tsaya annabi ya ce shin wanda yake tambaya bai wanda ya tambaya sani ba ko ba bane ya yi sai ba ya gaya masa haka to amma daga daga me aka karantar sai dai alamomin ta ko to amma yaushe alkiyaman za ka tsaya ba wanda ya sani Allah maɗaukaki ya bar makansa sani sannan kuma ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama ga alamomin tashin alkiyama manya-manyan alamomin tashin alkiyama da kuma wato kanana cikin wato abin alamomin tashin alkiyama an gane to shine Allah yake gaya masa anan shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai san yaushe alkiyama za ka tsaya ba shi dai mai gargadi ne kawai a cikin mutane yamma mutane gargaɗi, mana waɗanda suke tsoron alkiyama ya musu wa'azi wato su ƙara jin tsoron Allah sannan kuma su yi tanadi na zuwa ranar tashi alkiyama to a wannan sai mana har yanzu mahallu shahid ka yau mai rauna ha lam yalbasu illa ashiyatan aw ranan nan za su ga wannan ranar kai ka ce ba su zauna ba wato daga daga fitowar rana zuwa wala kenan duk dai suna gani bai wuce mai ba bai wuce awa ba ne ba bai wuce sa'a ba haka suke gani duk sa'a suna gani bai wuce wato abin nan awa ɗaya ba zaman su a duniya an gane haka wata aya Allah ya ce taqumu sa'atu na jema wa yawma taqumu sa'atu yi mujrimun wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة نعم كذلك كانوا يؤفكون wannan alkiyama da ko kaki ko kaso zaka je to haka wa yawma taqumu sa'atu ranar da sa'a za a tsaye da sa'a lokacin alkiyama yusimul mujrimuna kafirai za su rantse kafirai za su rantse ma bisu ghaira wato su ba su zauna ba faface awa daya kawai har da rantsuwa suna gani ba su zauna ba awa daya kawai suka zauna da haka shi yasa wato mu tanadi zuwa gaban Allah malam yace wa qad bayyana bi idahin fi kitab wato fi kitabin ya bayyana wannan aya a cikin wani littafi littafi mai suna ku ihamul irabi an ayatul kitabi yace wato wajahin hada wayannan wajhul jam wajahin hada baina hazil ayat hada wayannan ayoyi wato guda biyu ko wayannan ayoyi da suka yi magana wanda suka hukunta cewa annad dunya indahum kasa'a su duniya a wurin su kaman awa ɗaya ne sannan wa bayyana ayat sannan wasu ayoyi kuma suka bayyana cewa annaha hum wato lokacin da su suka zauna a wurin su kaman fi haka kaman yafi haka wayansu ayoyi da muka karanta yanzu suna nuni kaman awa ɗaya suke gani kamar awa ɗaya za su ba ka zauna sannan akwai wasu ayoyi kuma suna nunawa kamar sama da awa ɗaya Shi ne malam ya ce idan ka tattara ayoyin nan gaba ɗaya ta fuskan da za ka fahimce su ba cin ka yi da juna ba ba wannan ya ce suna gani kamar awa sannan wasu ayoyi da za mu iya karanto su kuma su nuna cewa ya fi awa za ayoyin wato ba sa cin karo abin nan da juna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wata aya yawma yunfakhu fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin yawma yunfakhu fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bitum illa a zahiri da yadda suka yi magana su ya wuce awa ɗaya da muka ambata a can ne Allah ya ce yawma yunfahu fi suri ranar da aka yi busa cikin ƙaho wannan aya ta sake fassara mana wasu ayoyi da Allah ta wa ta'ala ya faɗa za a yi busa amma bai gaya mana a cikin mai bane kamar faɗinsa rai za ni fi fi suri yi السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى إذا هم قيام To kun ga a wannan aya ba kamar yadda na ce ba nan ma ya nuna mana busa da za a yi a cikin kaho ne. Mala'ika zai busa a cikin kaho, asu. wanda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi daga cikin ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa yace ya ga mala'ika israfil shine wanda aka wakilta shi zai busa kaho tunda Allah ya yi shi ya sa kahon a bakinsa ya daga ido kawai yana jira Allah ya ce ka busa ya sa kahon yana jira kawai inda kai ne a zumtun yaushe ka busa mun mutu kamar wannan ba albashi na har yanzu yaya wani ya ce bari kawai a watakila wannan zai busa da wuri yana jira kawai Allah ya bashi tun da aka halice shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tsakanin kafaɗansa da kunnensa wato ya kai faɗin duniya ya za ka suranta girman wannan mala'ika to wannan shi zai busa a cikin kawo shine Allah ya ce mana yawma yunfakhu fi suri wa mujirimi na idan aka yi kusa cikin kaho allara kafirai mujrimai yawma idin wannan yini na alkiyama zurkan jajayen ido idanunsu jajaye saboda ba aikata aiki mai kyau ba Allah ya tsare mu zai je gaban Allah da jajayen ido ya tuna suna ta koye wato abin nan magana bai bainahum tsakaninsu suna ta koya zance tsakaninsu illa bistum illa ashara cewa ba su zauna ba face goma ga can kuma illa sa'atan ayoyin da muka karanta nan kuma suka ce nawa illa ashara sai goma an gane duk wannan magana da suke faɗi Allah ya ce nanu a'lamu bima yaqulun mu ne muka san abin da da suke cewa goma suke cewa kaza to Allah ya ce mu muka fi sani dangane da abin da suke faɗi saboda mafificin su wanda yake ga hanya shi yake faɗin wannan magana amma illa bistum illa man, sai su ce wanda suke mafificin cikin su ce a'a illa bistum illa man, yini ne kawai muka muka zauna kun ga wancan sun ce asharan nan kuma suka ce wanda suka fi su abin nan abin nan a magana abin nan eh, eh, eh, suka ce su kuma wato kwana ni ne daya to kun ga in kaga a zahiri kamar akwai cin karo amma babu wato abin nan cin karo a ciki yadda kowa hankalinsa ya tashi da ranar da za a yi wannan busa kowa hankalinsa zai tashi lokacin da aka yi busan to lokacin ne za a raurawar da ƙasa lokacin ne kuma za mu fito ko iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha haka Allah madaukaki ya gaya mana wa alqat wa alqat fiha wa takhallat ƙasa za ta jefa ta fitar da dukkan nauyi da yake cikinta wata hallar sai ta zauna kuma ba komai a cikinta duk nauyin ya fita to a wannan lokaci tunda kowa zai tashi a firgice in aka rarrawar da ƙasa kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim يوم ترون تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله تبارك وتعالى يتي يا أيها الناس ya ku mutane rabba rabbakum ku kiyaye dokokin ubangiji ku ji tsoron Allah an gane inna zalzalata sa'ati shay'un azim kun ga sa'a a wannan da Allah madaukaki zai raurawar da kasa amma inna zalzalata sa'ati shay'un azim hankali ya tashi ba karama lokacin da za a raurawar da kasar nan sai Allah ya ce mai a gaba yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at ranar da za ka ga mace za ta cire jariri da yake shan mama ta yarda shi ku ga iyaye yadda suke tausayi yadda suke da tausayi iyaye mata musamman to amma yaron da yake shan mama za ta cire shi sai ta yarda shi tana yarda yaron a take shi ma zai girma a take zai girma har yayi yi wannan sa'a na alkiyama sa'a ce wacce za ta sanya wanda bai da furfura ya yi furfura yawman ya ji na shi ba ranar da yaro zai furfura a take shi ma tsaban wahala tsaban mai wahala sannan wata ba kullu zati hamlin hamlaha haka mace wacce take da ciki cikin ta zai zube cikin zai ɓaci zai zube saboda mai tashin hankali saboda wahala sannan sai mai wataran nasa sukara wa mahum bi sukara zaka ga mutane suna cikin maye kaman sun bugu kaman sun sha giya to amma Allah ya ce wa mahum bi sukara ba maye bane ba su bugu ba me ya saka su haka azaban Allah walakin azaban lahi shadid azaban Allah ne kawai yayi tsanani to ranan da za a ce mace za ta zubar da ciki Ranan da za a ce mace wacce take shayarwa ta cire jariri ta yar ranar da za a ce mutane su tashi kamar sun bugu kamar sun sha kiya ai wannan ba karamin rana ba ne Allah maɗaukaki ya gafarta mana da haka mu yi wa wannan ranar tanadi a gane da mutum ya mutu to karamar alkiyamarsa kenan haka malamai suka ce kamar yadda alkasimi ya faɗa cikin tafsirinsa ranar da mutum ya mutu to ranar karamar alkiyamarka sai kuma me sai kiyama babba to wannan abin da yake faruwa kenan Allah ya gafarta mana sannan wata aya ta daban kuma Allah tabaraka wata'ala yace qala kam labithum fil ardi adada sinina qala kam labithum fil ardi adada sinin hmm. qalu labithna yawman aw ba'da yawmin labistum fil ardi adada sinin nawa kuka zauna a bayan a cikin ƙasa kirgen shekarun da kuka zauna shekaru nawa menene za su ce kalu labisna sai su ce mun zauna yauman yini a yau ko kuma shashi daga cikin yini abinda su suke gani kenan sai su ce sun zauna wato ko yini ko kuma shashi yini sai Allah ya ce fas'alil adin to ku tambayi masu lissafi ku tambayi ku tambayi masu irge abinda kuka zauna kala yace kala suka cikin kala yace illa bistum illa qalilan ba ku zauna ba face kaɗan lau annakum kuntum ta'lamuna da dai a ce ku kun sani amma ba za su sani ba ba za su mai ba ba za su ba wannan shine gabar wannan aya sannan wato ya arafuna bainahum fadin sa ya arafuna bainahum ma'ana za su san juna za su gane junansu nan ma malam yake cewa idan Allah ya tara mu a inda za mu je mara abdul mashar shashi za su gane shashi za ka iya gane juna za su wato za mu iya gane juna haka ma uba zai iya gane ‘ya'yansa haka ‘ya'ya za su iya gane wato mahaifinsu kowa zai iya gane juna za ka gane ni zan gane ka haka kuma mahaifi zai gane ‘ya'yansa ko ‘ya'yansa haka kuma wato ‘ya'ya ma za su gane wato abin nan mahaifinsu. To, amma a nan sai ya ce mana sai dai a walakin na bayyana fi mawadin ukura Allah maɗaukaki ya bayyana a wasu wurare daban wato wannan sanayya da wato ganewa da za ka yi ka gane ɗan uwanka na asarala bai da wani bai da wani abin da zai amfana a to don ka gane shi sai me ba zai ba ka da komi ba ba abinda zai amfanar da kai saboda ya ce falayas ya ba shai'an shashi ba zai tambayi shashi komi ba shashi ba zai tambayi mai ba shashi ba zai tambayi shashi komi ba a imamul kurkumi a cikin tafsirinsa a gaban wannan aya ya mana wato abin lallai za ka iya gane dan uwanka amma wannan ganewan ba dan ya amfar da kai da komai ba sai dai irin gane wanda ake magana a nan kafiri idan ya gane dan uwansa kafiri sai dai ya zama ganewan wato don mene sarwa shi ka gane shi ka san shi ka yi kaza amma ƙarshe zai zama wato wulakanci ne kawai tsakanin an gane ƙarshe zai zama wulakanci imamu kurtubi ya ce to wannan magana shine fi dacewa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ka karanta mana ayan wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'ani wa la bil ladzi bayna yadayhi kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'ani wa la bil ladzi bayna yadayhi hmm. walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا فنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم نعم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا فاشفقوا الليل والنهار إذ تأمروننا نعم إذ تأمروننا أن بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون نعم yanzu wannan aya abin da ke kayawa ne tsakanin waɗanda suka batar da wasu da kuma mabiyansu masu girma waɗanda suka sa suka da mabiya to wannan shi gaba ɗaya abin da take kayawa kenan a gaban Allah ranar tashin alkiyama da ka shi yasa Allah ya ce wa qalan lazina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'an kafirai suka ce ba za mu yi imani ba da wannan alqur'ani haka suka ce ba za mu yi imani da wannan alƙur'anin ba wala billazi baina dai haka ma littafin da ya zo kamun alƙur'ani ba za mu yi imani da shi ba asa wannan manya ne Allah suke gaya ba za mu yi imani da shi ba don kayi wa wani wa'azi kuma ya ce minafirta sai me wannan ba ya rage nashi ba yawwa Allah ya tsare mu sai Allah ya ci gaba da gaya mana walau tara idin zalimuna da za ka ga azzalumai kafirai sai malamai suka ce za ka tattara lallai da za ka ga al'amari mai girma har inda za ka gansu to za ka ga al'amari mai girma don a lokacin Allah na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkiyama ba ta tsaya ba kun har yanzu alkiyama ba ta tsaya ba to amma Allah yana gaya masa da za ka gani to da zai ga me zai ga abu mai girma zai ga wato abu mai girma walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim ga kafirai suna tsaye a wurin su haka me zai faru yarji'u ba'duhum ila ba'd lil qawl shashi na maida ma shashi magana wannan yana magana wannan yana magana ashe kenan yata'arafuna bainahum kuna ganewa yata'arafuna bainahum junansu za su san junansu amma sani wanda ba zai haifar da ɗa mai ido ba sani wanda zai zama don wulakantarwa don a ƙarshe za ku ga yadda abun za ta kaya to ga su na inda rabbai a wurin ubangiji su yarji ba'dhum ila ba'd lil qawl shashi yana mai dama shashi magana wannan yana magana wannan yana mayar ba wannan wannan yana magana wannan yana mayar ba wannan sai Allah ya gaya mana yaqulu allazina stud'ifu lil ladzina masu raunin sai su gaya wa manya-manya mabiyan kenan ko Kamar makamanciyar ayan da ya karanta mana jiya ko shekaran jiya istabarra allazina tubi'u min allazina tabahu to a wannan kuma ya yaqulu allazina stud'ifu masu rauni za su ce man allazina stakbaru ga manya-manyan su shugabannin manya-manya yanzu masu raunin suna faɗi laula antum lakunna mu'minin ba don ku ba da mun zama muminai kenan su wayannan manyan su suka hana mabiyan zama muminai an gane kamar yadda wani lokaci manyan sun san kaza bidi'a ne amma ba za su iya gaya wa mabiyan bidi'a ba ne ko ba haka ba ne eh, su sun sani bidi'a ne to amma idan suka zo sai a gyara a gyara a gyara yadda dai za a fahimci abin yana da kyau to wallahi ko su in ba su tuba ba ranar tashin alkiyama sai sun yi wannan jayayya tsakanin su saboda idan Allah ya tambaye ka don me kai bidiya zaka ce malam wani ne ya ce mini akwai bidiya mai kyau don me ka don me kaza bidiya ne me yasa kai sai ka ce ai ya ce annabi Isa ma an yi masa maulidi annabi Musa ma an yi masa ba irin wayannan hujojin bane ba da ma sauran bidiyoyi da duk aka daura mutum akai haka duk sako da aka daura ka akai su waɗanda suka ɗaura mabiyansu to ranar tashin alkiyama to haka za su yi jayayya tsakaninsu saboda su mabiya suna saurare ne tsakaninsu da Allah kamar da kullum malamai suke faɗi mafiya yawa ko galibi mabiya ba su da ba su da laifi a zahiri mabiyan su abinda duk malamansu suka faɗa shi za su bi in malam ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko ba haka bane ba shi mai saurare sai ya ji tsoro kada ya saba wa Allah ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi lokaci mai saurare sai ya fi mai karantarwa ma kula da abin Allah ya ce kula da abin da manzon Allah ya ce ko ba haka bane to wannan ba sai ta yan bid'a ba Har ta cikin mu masu da'awar sunna ana samun malami son zuciyarsa kawai sai ya daura dalibansa akai idan ya saba ma da abinda da ransa yake so to sai ya gina dalibansa dan haka ba za ku kauce ba wanne ya fi muni wanda ya fi muni wanda yake da'awan sunna mabiya su ma suna da'awan sunna amma dan cimma abin da yake so ya cimma ko shugabanci ko wani abu makamancin haka ga abu yadda yake amma sai ya dan lankwasa abun haka to Allah ba zai bar wannan baranan tashin alkiyama kowa sai yayi bayani saboda idan Allah ya ce maka dan me kai kaza in malami ne daura ka kai me zaka ce zaka yi shiru ne ina ya Allah ai malam wane ne shi wannan kuma ya ce a'a ni kan ban daura ka akai ba kai kuma ka ce ka daura ni akai Allah madaukaki ya tsare mu dan haka kada ka lura da wane ne idan mutum kome karatu sa zai daura ka kan abun da ba daidai ba ka ce haka ramaka Allah ka rike kayan ka wannan shine gaskiyar magana ba sai malamin bid'a ba ko malamin sunna in ya kawo son zuciyarsa ka bar masa kayansa ka dauki abun da yake daidai abun da wannan shine abun da ya zama mana dole saboda kar ka yi tsammani don ka ce kai ahli sunna Allah ba zai babbaka ka ba eh ka Allah ka yi tunani a kana wani doro ahli sunna in ba kai daidai ba duka zaka sha ba ruwan Allah Allah ba ruwan Allah ka ce kai ahli sunna ne kai izala ne yanzu ka haye duka zaka sha ba ruwan Allah da wannan da Allah yake so kawai ka bi ce yace da manzonsa yace bisa yadda magabata suka kawai shi ne mafita don haka kada mu yarda da wannan kunji yadda take kayawa tsakanin waɗanda suke da rau manya waɗanda suka ɗaura su akan fata Allah maɗaukaki ya shirya da mu sai ku yi haƙuri ba karatun kan duk wanda ya bi za mu fara a to don wuce kwani suna sai an allaka lokacin matsalolin kwani suna sai Allah ya sauke Allah ya sauke ku ajiye son zuciya ku yi suna da gaske kawai shi ne in ya saba ma zuciyarka sai ka duba wanda ya faɗa ya fi ƙarfinka kun san shaidan ya fi faɗa da wanda yake son bin suna. a dama wancan haka an gama da shi ai wanda yake ta dansewa kawai to shi kuma mai za a gaya masa a kai da kake ƙoƙarin yanzu kai ne zai ƙoƙari a ƙara ma wancan jama'a baka ga an kai wani abun da bai dace ba ko ne abu ba sai a cika to ma fa wa biyo halin sunna ko ba haka bane ashe kenan ya kamata kai da kake wannan da'awar kai ne ya kamata ka tsaya ai koyi da kai Allah ya gafarta mana goma ka shigo tilon na to abun da suke faɗi وقال الذين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين ba don ku ba da mun yi imani to manyan za su bari ne su ma ba za su bari ba qala allazina istakbaru lil ladzina stud'ifu anne kawru bulyon kowa yana nema yadda zai fitar da kansa suka zama manyan masu girman sai su ce ma marasa karfin waɗanda suke da raunin a anahnu hakum anil huda yaya za ku ce mu muka kange ku gabarin ganin shirya gabarin bin shiriya ya za ku faɗi wannan magana ba da kun bayan shirya ya zo muku ku ba ku gani ba bayan shirya ya zo muku kadar da ku an gaya muku dan me za ku ce mu ne muka hana ku ashe kenan in malami ya karantar da kai ga sunan yadda yake sauka shulda to sai ka bar shi ya ta fama da shoulder in bayan da za a yi ka dawo da shi ka san wasu malamai ba kai saka musu magana ba ko ba haka bane ba wasu malamai kuma ɗaliban su ne za su ɗaga su sai sun kai su inda ba su kai ba sai su ta su kuma a ƙasa a san ka ɗalibi wani lokaci <laughs> matsala ne in ka sake masa zai kai ka zai kai ka zai kai ka amma ba haka lamarin yake ba to kun ga abinda wannan yake cewa ashe sun karantar da su gaskiyan yaya za ku ce mun hana ku gane shirya ba da kun bayan shiri'an kuma ya zo muku kai bal kuntum mujrimin ku dai mujrimai ne kawai ku dai kawai kai ne amma don me za ku faɗi haka bayan kuma su suka ɗaura su ba yanzu kowa yana nema ya da kansa to ku bar waye to kowa ya da kansa shedan ma ya ce shi ba shi bane ba ma ana bi musulki wa ma antum bi musrikhiya ba ni ba za ka fidda ni ba ba zan fidda kai ba ni bane ba kai ne shi malamin ma ya ce ba shi bane ba kai ne dalibin kai dalibin ka ce ba kai bane to wa za ku bari ba za ku bari addini yana wuce malami da dalibi ne bai wucewa malamai da dalibai. to mo na ta ta kamar wanta mi kawai za ku kama wani akan kwalta ku ce shi ne za ku bari tsakanin biyun dai dole a bar ɗaya dole a bar ɗaya Allah ya gafarta mana to don haka sai suka ce ba manyan sun faɗi abin faɗa ba to ƙananan su ma ba ina wannan duka fa na inda rabbihim suna tsaye a gaban ubangijinsu Allah yana ganin su yana jin ku gama shirmen ku kaf inji Allah wanda zan tura shi ta zan tura shi kawai ba a masa goninta gonintan da zaka masa shine ka bi kaman yadda yace to bari ku ji abin da ƙananan kuma za su ce wa qala allazina stud'ifu lil ladzina waɗanda suke da rauni sai su ce ma waɗannan manyan kuma bal makaru wannan hari bari makaru cikin dare da yini kuke zaunawa kuke shiryawa yadda za ku ɓadda mu yadda za ku nuna mana ba daidai ba ista'muruna na kuke umurtan mu an nakura billahi da mu kafircewa Allah mu sanya wa Allah kuma kishiya to a wannan lokaci kowa ya koya ya da nadamansa kowa ya doge cikin nadamansa kowa yana nadama cikin shi da manya da kuma ƙananan duk suna nadama lamara da suka ga azaba yanzu kowa yana nadama kai Allah ya ce waja'alnal aghlala fi anaqil lazina kafaru za mu sanya kokomma a wuyayen waɗanda suka kafircewa Allah ten ten ten na wutan jahannama Allah ya ce za mu daura su za mu daure su a wuyansu abun ya ishi Allah za mu sanya wannan aina ana illazina kafaru hal yuzawna illa ma kuntum ya'maluna shin abunda ake sakanta musu bai kasance abunda suka kasance suke aikatawa bane ai da suka aikata shine za a sakanta musu wannan shine karin bayani kan ya ta'arafuna bainahum amma in ya zama ya ta'arafuna bainahum a can to tsakaninsu kun ga baya baya haifar da ɗa mai ido tun daga yadda ta kaya ana sannan Allah ya sake gaya mana kullama da dakhalat ummatun kullama da dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hmm. hatta idha darabu fi'an qalat ukhrahum li rabbana hmm. rabbana gani ba waɗanda aka ɓatar ɗin za su roƙi Allah ka rubanya ma waɗanda suka ɓatar da mu azaba waɗanda suka don haka karka yadda ka ɓadda wani karka yadda kana ɓadda wani to ya zama mutum bala'i ya zama musiba yanzu tsakani da Allah muna karatun nan in na muku ƙarya yaushe zan sake tara ku kuma wani in ya tafi ba zai sake dawowa ba wata gida sannan zai tafi akan abun da muka ɗaura shi a kai in ba daidai ba ne inda gangan ne kuma duk abun da ya yi kuna da zunubi to don mutum zai dauki wannan me zai kara maka banda bala'i da shi yasa malam idan ya ɓadda mabiya ya gaya wa mabiya ba daidai ba ya musu ƙarya ya ƙi gaya musu gaskiya ko da ya zo ya yi nadama sai ya sake bayyana sai ya sake bayyana ma jama'a inda na ce kaza inda muka ce kaza inda na ce kaza ba daidai ba ne in ya so ya ce tuntuɓen harshe ne sai a bar shi a tuntuɓen harshen a tafiya haka amma dai sai ya yi haka zai kubutar da kansa haka shi yasa kun ga Allah ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da jama'an nan ta shiga wuta to za ta la'anci wato ɗayan ɗayan bangaren mana waɗanda suka batar da wancan bangaren waɗanda aka bar da su za su la'anci waɗanda suka bar da su to haka abun za ta yi ta yi har da waɗanda aka batar sai su roƙi Allah ya Allah kan ninka musu wato azaba kaga kenan ga azaban batar da su ga azaban yi wa Allah ƙarya abun yayi yawa Allah madaukaki ya tsare ya tsare mu sannan kuma kaga rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana Waɗannan mutane waɗannan guda biyu wannan suna cewa biyayya da suka yi musu wannan shi ya jawo suka ɓadda su wani lokaci mutum zai yi wa malami biyayya har ya kai ga yana saba wa Allah malamin kuma yana gani an gane yana gani wani lokaci kuma mutum zai musu abin nan shugabanni biyayya da manya-manya cikinsu kana ma shugabanni biyayya har ka ce kana saba wa Allah wanda haka daga ƙarshe za ku ya ta'arafu na hun, ranar tashin alkiyama wannan zai gane wannan zai gane to amma ƙarshe wannan zai la'anci wannan wannan zai la'anci wannan Allah madaukaki wato ya gafarta mana shi yasa yace mana amma kun ga fadin Allah tabaraka wa ta'ala wala yas'al hamimun hamiman yubassarunahu har zuwa ƙarshe wato masoyi ba zai tambayi masoyi ba amma kuma gashi a nan mun karanta waɗannan ga abin da suke faɗi wato tsakaninsu ga kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce karanta mana fa'iza nufi hafi suri fala an saba bainahum saba bai na hun yau أنساب بينهم ya ta يتساءلون ce fa iza nufiha fi suri idan aka yi busa cikin kaho fala an saba bainahum yawma izin babu dangantaka a wannan rana da an yi busa to dangantaka kuma ya yanke wala ya ta sa'alu sannan kuma ba za su tambayi juna ba malam ya ce ya bi wannan bayanin a cikin littafin dafu ihamul iftirabi an ayatin kitabi gashi nan ya ce ba za a yi tambaya ba masoyi ba zai tambayi masoyinsa wani abu ba idan ka yi busa cikin kaho wato dangantaka ya yanke sannan kuma babu wanda zai tambayi juna ba wanda zai tambayi wato abin nan juna Ya ce to idan muka haɗe ayoyin nan kamar yadda ce fala an saba hun wala juna. to sai wata aya Allah ya ce wa aqbala ba ala ya ta sa a sa'alun an gane shashi za su fuskanci shashi sannan kuma me za su yi ya ta sa a nuna suna tambaya ganan kuma ya ce fa'iza nufi hafi suri fada an saba bai na huni wala ya ta sa sa'alun nan kuma ya ce wato gashi ranar tashin alkiyama a za a abun nan mai muka karanta wa akbala ba'dhum ala a yatasaalu shashi za su fuskanci shashi tambayi juna wancan kuma an ce ba za su tambayi juna ba ba za su yi magana ba an gane um, wani ya zo ma abdullahi ibn abbas allah maɗaukaki ya ƙara masa yarda kamar yadda imamu uh, imamu suyudi ya kawo a cikin sa al-itqan fi ulumil qur'an yace shi fa akwai ayoyi da akwai iskali a ciki abdullahi ibn abbas ya ce masa a'a sai dai a gogolwanka ne iskali amma maganan allah babu iskali babu rikita rikita cikin maganan allah sannan kuma ba za ka ce shashi wato yana warware shashi ba daga cikin abin da ya kawo masa akwai ayoyin nan daga cikin abin da ya kawo masa akwai ayoyin nan sai ya ce masa to ka ga? Faɗin Allah fa iza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaalu ranan da aka yi busa a cikin kaho to ranan da cin busan to wannan kuma an me an gama babu dangantaka ba wanda zai saurari kowa kuma babu wanda zai saurari kowa saboda hankalin kowa ya tashi hankalin kowa ya tashi ba kowa magana an gane to amma idan aka je gaban Allah kamar yadda ayan da muka karanta ɗazu wanda wanda ta kaya tsakanin manya-manyan mutane ko manya-manya da kuma da rauni to sai shashi sai ya fuskanci shashi yana tambaya kenan kowace aya tana da maukifinta akwai mawkifin da fa iza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaalu sannan akwai wurin da kuma fa akbara ba'dhum ala ba'din yatasaalu shashi za su fuskanci shashi sannan kuma za su za su yi tambaya ko za su tambayi juna a tsakanin su da haka babu wato cin karo da juna dangane da wannan aya to kun ga bayani da ya yi mana dangane da abun da ya shafi wato ya na bainahu sai Allah ya ce kad khasiral lazina kadzabu bi liqa'illah waɗanda suka karyata haduwansu da Allah sun yi asara ba su kasance shiryayyu ba to kun ga a wannan ayan kad khasiral lazina kadzabu bi liqa'illahi wa ma kanu mutadina malam yace an sarraha mana a cikin wannan aya mai daraja wato bi usranin asara da masu ƙaryata biliqa'ihi haɗuwansu da Allah wa annahum lam yakunu mutadina su ba su kasance shiryayyu ba a wannan aya to amma a ayan nan yace wa lam yubayyin lana hauna bai bayyana mana anan ba almafulun bihi wato wanda asara zai fadi a kansa ba bayyana mana ba man khasira din dan yace wato khasiral lazina kat khasiral lazina kadzabu waɗanda suka ƙaryata tun yi asara sai ce amma Allah ya ambata mana a cikin wurare da yawan gaske a cikin alkur'ani daga cikin sabuba ko dalilai da zai janyo ma mutum asara zai janyo ma mutum asara a wani wuri kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana mana wato al-maf'ulul mahzuf wato wanda aikin zai faɗi a kansa aka share shi a wurin to a wasu ayoyi in ka hada da ayoyin wanda suke misaltuwa da wannan to sai a samu bayanin ga waɗanda asaran nan zai don dai kawai wannan ce kan hasirar lazi da kazzabu sun yi asara an gane sun yi asara to wannan asara to ana magana akan wannan asara sai ce akwai makamanciyar irin wannan aya kamar ya ce kan hasirar lazi da kazzabu bi liqa'illahi hatta iza ja'at Hakika haqiqa kan kazzabu bi liqa'illah waɗanda suka karya ta haɗuwarsu da Allah hatta ja'atkum musa'adu, har sai da alkiyama ya zo musu bagtatan ma'ana kwatsam ɗaya kawai sai ga alkiyama kan kasira, hakika ya asara sai su yace kalu wato za su za su ce menene za su ce ya hasrata na ya asaranmu, ya taɓewan mu ya kaza namu kan rashin wato aikata aiki mai kyau da muka yi har sai da wannan lokaci ya zo mana sannan kuma da fadin Allah tabaraka wa ta'ala allazina yanquduna hadallahi min ba'di misaqihi har zuwa karanta mana ayar allazina yanquduna hadallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'un wa yaqta'un ma amara Allah الرسل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سورة البقرة من بعد الذين يبغون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك khasirun waɗanda suka warware warin Allah bayan sun ɗauki alkawari za su bauta masa bayan sun ɗauki alkawari za su kaɗaita shi sannan kuma suka bar sadar da zumunci bayan ya lissafta su sai ce ulalika umul khasirun waɗannan su ne masu hasara Allah ya tsare mu haka kuma fadin Allah tabaraka wa ta'ala allazina atainahumul kitaba yadunahu haqqa tilawatihi allazina الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وجند سكي ونا أسارا الذين آتيناهم الكتاب وجند مكباس للتافي يتلونه حق تلاوته سنة تافين wato matukar karanta shi suna karanta littafin sai Allah ya ce ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su suka yi imani da shi wa man yakfur bihi wanda ya kafirce ma Allah fa ula'ika humul mu'minun yakfur bihi wanda ya kafirce masa da karanta wannan littafin? da kuma abin da littafin ya karantar fa ula'ika humul khasiruna waɗannan su ne masu asara haka fadin Allah afa aminu makrallah fala ya'manu afa aminu makrallah ba waɗanda za su sakankance da wato maku na Allah su sakankance kawai su suna abin da suka ga dama ba su damu da abin da Allah madaukaki yake musu tanadi in sun saba masa ba sai dai mutane hasararru haka Allah ya ce man yahdillahu fa al muhtad man yahdillahu fa al muhtad wa wa man yudlil fa ulai man yahdillahu wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtadi shine shiryayye wa man yudlil wanda ya bata kuma ya yarda bai bi shiriya ba fa ulai ka hum khasirun sune hasararrun sune hasar Aka fadin Allah lahu maqalidus samawati wal ard wallazina kafaru bi ayati llahi ulaika humul khasirun wa'annan sune hasararru ire-iren wa'annan ayoyi suna da yawan gaskiya cikin alqur'ani mai girma malam yace wa kan aksama ta'ala Allah ya rantse ala anna hazal khusran wato kan wannan asarar da suka yi wannan asarar to layan juminu ba za su kukuta ba ɗan adam ba zai kukuta ba illa bi arba'ati umur wayannan asara da muka yi ta karantawa ayoyi daban-daban daga aya na cikin suratu yunus da sauran ayoyi da suka zo suka bayyana mana irin waɗanda asaran zai faɗi a kansu to yanzu kuma Allah ya bayyana mana ya karantar da mu babu ɗan adam da zai tsira daga wannan asarar sai dangane da mai sai saboda mai sai da abubuwa guda nawa sai da abubuwa guda ina ga zamu dakata a nan insha Allah gobe sai mu tashi akan abubuwa guda uku sai mu ci gaba da karatu abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu lada da muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana za mu dakata a nan na malam mai kai tambayar mara yana da alaƙa da hausa da ta fara da su yana hmm. neman aiki ne sai wani ya bani wani sura da cikin alƙur'ani ya baka sura da cikin alƙur'ani kan na shara hmm. a ƙasar da ba ta shi lokacin da na je ruku so arba'in da biyar Hmm. sa'an nan kuma idan na ɗago na je su jada hmm. sa'an nan na karanta ila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hmm. sai wata raya to malam gaskiya na karba ina da niyyar yi amma ina shakka na saboda ban san hukuncin sa ba na to shi da kake so ka samu ƙarin gaskiya babu laifi ka karanta alam nashara ko wata sura daban ka yi tawassuli ya Allah ka bani abin da nake nema babu laifi to amma abin da ya ce maka ka yi nafila arku'i ka karanta su arba'in da nawa to arba'in da biyar wani ya ce to me shi dan ya masa <laughs> ya tsaya arba'in da biyar ɗin kawai to kaga ba da iyakan arba'in da biyar ɗin nan na farko tukunna ya halatta mutum ya karanta alkur'ani a ruku'i ko a sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ruku'i me zaka yi zaka tsarkake Allah ne a ruku'i zaka tsarkake Allah yace an hana shi ya karanta alqur'ani ko a ruku'i ko a sujada sannan a sujada wuri ne da zaka roki Allah sai malamai suka ce to akwai wasu ayoyi cikin alqur'ani wanda ayoyin nan sun kunshi addu'a to tunda sun kunshi addu'a duk da cewa alqur'ani ne ya halatta tun ya karanta sai wasu suka ce eh tunda ya kunshi addu'a kuma nan sallallahu alaihi wasallama yace addu'a za a yi suke ganin babu laifi in dai ya kunshi addu'a to kaga alam shara kuma bako ne addu'a a ciki an gane sai wasu suka ce a'a da ya kunshi addu'a amma dai ai Alƙur'ani ne kuma an ce masa kada ya karanta wato Alƙur'ani. da haka wancan kuma suka ce a'a tunda addu'a ne kuma an ce addu'a mutum zai iya yi inda ya kunshi sigan ya zo wato a cikin addu'a amma ya ce ka karanta alam na shara a sujada ba daidai ba ne da ya ce maka in kai sujada babu laifi sai ka roƙi Allah ya Allah aikin da nake nema Allah ka bani in ka iya da larabci kai da larabci shi yafi in baka iya da larabci ba sai kai da dukkanin da ka iya Allah shi ya halicci ya roƙa ni kuma yana jinka haka wannan abun da ya baka karkai bid'a ne to azumin nan kan ma alam na shara 45 al-bu'i tsakanin biyu ne eh bacci dai zai yi wuya kai bacci kana ruku'i ka sai dai in ka gengada kuma ka san irin jadar da zaka tafi to kaga abun ba zai kyau ba da haka yi wancan eh amma kuma ya halatta ka tashi kai na fita ka karanta fatiha da abin da ya sauwaka na alqur'ani bayan a cikin sujadan ka ka roki Allah ya baka aikin nan alkhairi ne bayan ka sallame babu laifi kai wa annabi salati kai istighfari kai hailala duk yadda ka iya ka gama sannan kuma sai ka roƙi Allah baraka wa ta'ala la ilaha illa anta yace maka ko subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu laifi ka maimaita la ilaha illa anta in kana so ka dauka wa kanka zan yi ko 500 ko 1000 ko kaza duk yadda ka iya wannan kai ka dauka wa kanka da ana addu'a da shi kuma Allah yana karɓan addu'an mutum idan yayi da la ilaha illa ka inni kuntu minaz zalimin saboda Allah madaukaki ya gaya mana wa zannuni izhaba mughadiba wa zannuni izhaba mughadiba fa zanna anna qadira alayhi fanada alaihi salam ya yi lokacin da kifi ya haɗiye shi me ya roƙa me ya ce sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu har Allah ya ce walaula ne ko walaula annahu kana min al-musabbihina la labisa bi batnihi ila yawmi yub'ath ba dan ya kasance cikin masu yin tasbihi ba da ya zauna cikin kifin nan tashin alkiyama to amma da ya ci gaba da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga cikon aya da Allah ran mai karanta fasta fastajabna lahu Allah ya ce a masa addu'a wa najjaynahu kuma muka tseratar da shi muka tsamar da shi daga cikin jarabawa da ya shiga an gane to da haka duk wanda zai roki Allah da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah zai biya masa bukata to wannan zaka iya rikewa in ya so kai ta maimaitawa wallahu ala na ina ga zamu dakata mu abinda muka faɗa daidai Allah mu dauke ba mu ladan sa inda kai kuskure muna roƙon sa ya gafarta mu muna roƙon sa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon bi je masa Allahumma la ila ila anta Bismillahirrahmanirrahim.